mai tambaya ta farko yana cewa shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana suna amfani da carbi irin wanda muke ja lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba shine abin da ya tambaya a hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam asali shi carbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban asalin sama ba a wurin musulmi yake ba akwai shi addinin kiristanci akwai shi addinin mutanen indiya akwai shi addinin yahudanci sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci amma babu wani dalili na shari'a daga allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci abinda ake kidaya da shi sune in yatsu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana ƙidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta idan ta ce subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya sai manzo Allah ce ba zan nuna miki ba abin da ya wannan alkhairi ta ce eh sai ce ki ƙidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal ki ƙidaya da yatsunki domin yatsutsun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga rannan za ta samu asali da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya kwaya ko na roba ko kuma na itacen adwa ki huhuda ki sa da allura sai ki sa sai ki rika kidayawa amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya ba wata tasbaha ba tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali sai fa yan arowa akai cikin wani addini ya kawo cikin musulunci to kuma wannan kaga daban wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar akwai babban malami bakar abdullah abu zaid littafi ya akai mai suna as-subha ya kawo tarihin tasbihi gaba ɗaya ma a duniya su waye suka fara girgiro shi Allah sa mun gane menene abin da zai baka wahala in dai in dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce ɗari ba duk abin da ya wuce ɗari to ba a yi masa iyaka ba to kai ko me me amfanin kai masa iyaka duk abin da ya ɗora akan ɗari to an bar maka kofa a buɗe ba a yi masa iyaka ba shi yasa abdullahi dan mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa yace me amfanin sai kun kidaya tasbihin ku ku kidaya munanan laifukan ku mana na ba ku tabbacin kyawawan ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su <laughs> Kyakkyawan aikin da kai ko ka lissafa ko baka lissafa mala'ika ya lissafa ya rubuta kan haka za a yi maka hisabi to kai menene amfanin kai ka kidaya amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi yan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla subhanallahi sau 33 alhamdulillahi sau 33 Allahu akbar sau 33 ba 99 ba kenan sukan na dari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka cika dari kenan ko subhanallah da walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga dai yare suka dari kenan ko kuma kai 25 biyar kamar yadda wata riwaya ta nuna ko kuma ka yi goma goma kamar yadda wata riwaya ta nuna da wanda ya goma goma da wanda ya ashirin da biyar biyar da wanda ya talatin da uku uku duk ya yi kaga dai dukkaninsu ba wanda ya wuce dari. wanne ne zai gagare ka ka kidaya da yatsunka idan ka tashi to amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha to an shiga bid'a kenan an baka wani abu an ce sai kai so dubu goma to bid'a kenan kwace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wallahi tallahi bida'a ne duk wani abin da za a baka tsoro yan bida'a ne suke ba mutane tsoro gwargwadon tsawon sarfin gwargwadon yadda zai baka tsoro to wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan Amin ka ta ka waye ta fuskar sunna me yasa tarbi zai baka tsoro menene kuda kuma ballanta na roman kuda shi mai tarbin menene ballantana talbahasa ballantana baka tsoro amma in ka tsaya akan sunna ka waye babu yanda za a yi mutum da yana bid'a ya baka tsoro Allah ganar da mu dan haka yan uwa ku kidaya da yatsun ku dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma amin wannan yana tambaya dangane da matsayin wanda yake raina mutum saboda yaransa wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub ka daina mutum dan yaransa ban ji ba ya tsundama ya tsundama mutum zai kira ya tarbaha da su raina mutum dan yaransa wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub dan haka bai halatta ba mutane gaba ɗayan su halitta suke na Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir abinda wani ke fan wani mutunci da shi a wajen Allah shine kawa ba yare ba ba launin fata ba ba gida ba da gida da yare da launin fata da ƙasa duk ba sa tsarkake ka abinda zai tsarkake ka shine imaninka da aqidarka ta gari da kyakkyawan aikinka inna akramakum indallahi atqakum saboda haka ka zargi wani dan sa ka zage shi ka ce ai wani inyamuri ne ai wani yarbe ne ai wani kaza ne wannan daga ji wanda yake yin haka to bai fahimci addinin musulunci ba in ya fahimci addinin musulunci ba zai wannan ba ah, idan har na ce maka ai wani inyamuri ne shi ma sai ce ai wani bahaushe ne me bambanci a ciki ai wani bai rabe ne sai ce ai wani bahaushe ne ai wani bafulata ne sai ai wani kanuri ne to sai me kuma me ya bambanci a ciki yaruka din wani sikeli kake da shi da zaka ce yare kaza ya fi yare kaza ba wani sikeli da kake da shi yaren da Allah madaukakin sarki ya fifita a nan ban kasa shine larabci da ya zanto yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka saukar da alqur'ani da shi ko shi kasancewar ka balarabe kadai baya kai ka aljanna sai in kai imani da larabcin mutum tsantsa zai kai shi aljanna da sa Abu Jahal sune a sahun farko da sa abu lahab su ne a sahun farko gashi ba ƙwaraishin dangi ga shi kuma balarabe kuma dan makka garin su annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka saukar da aya da ta nuna taɓewarsa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasab kaga larabcinsa bai masa amfani ba to da haka hausar ka ba za ta maka amfani ba ka da ka da komai ɗinka ba zai maka amfani ba abinda zai maka amfani imanin ka da aikinka na gari saboda haka lalle mu kiyaye kushe mutane saboda yaran su wannan al'ada ce cikin al'adun jahiliya maguzanci ne hadisi cikin muslim ya nuna haka cewa al'amura ne na jahiliya wannan yana tambaya cikin harshen larabci maganar cewa musulmi su yi tanadi shin wannan ya shafi kowane irin tanadi dama ya shafi kowane irin tanadi mana baka na muka fassara ayar ubangiji cewa ya dole hum min kowace wa min ribatil khayr ya shafi kowane irin tanadi ya shafi kowane irin tanadi wannan yana cewa yaushe ake yin alqunut idan ana cikin sallar wutri kafin ruku'i ko bayan ruku'i abinda hadisai suka nuna alqunut na cikin sallar shafa'i da wuturi annabi na yin sa ne kafin ya tafi ruku'i amma alkunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a gari ana yin alkunut dan Allah ya dauke ta wannan annabi na yin sa ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada a raka'a ta karshe ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta alkunut kuma yakan yi a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar sahabbai kuma na cewa amin amma alkunut na wutiri to shi wannan kafin ruku'i ne annabi ke yin sa kuma ba kullum kullum yake yin ba wata rana yayi wata rana baya yi wata rana yayi wata rana baya yi shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sunna din shine kai ma karka lazance shi kullum kullum wata rana kai wata rana ka bari Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara hadisan gaba daya a cikin Irwaul Ghalil ah, fi takhrij ahadith manar sabil da yake magana akan wannan babin za ga hadisan duk ya fitar da su yayi magana akan su wannan yake cewa wane ne mahadi kuma yaushe ne zai bayyana wannan lacca guda kenan yaya za a gane idan ya bayyana kaji ko lacca guda ce wannan ayi mahadi dai ɗaya ne daga cikin zurriya na alul bait zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi zai dace da sunan annabi kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin annabi irin yadda shugaban halitta sunansa muhammad ibn abdullah shi ma mahadi da zai zo a zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah an gane ku wato yana daga cikin alul bai zurriyar gidan annabi kuma al'alawi ne al-fatimi kamar yadda ibn kasir ya faɗa zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama kuma idan ba ku manta ba malamai suna kasa alamomin tashin kiyama kashi biyu akwai manya akwai ƙanana dukkan alamar da take kafin bayyana dujal sunanta karamar alama dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyana dujal sunanta babbar alama to mahadi zai zo bayan dujal ya bayyana ina fata an fahimta sai mahadi ya zo sannan kuma sai annabi isa ya sauka za su yi zamani su uku a lokaci guda wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda hadisai sun nuna haka cikin sunan kamar sunan na ibn majah da sauransu waɗanda suke nuna tabbatattun hadisai kuma kamar yadda na faɗa zuwansa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama kuma zai bayyana daga cikin kasashen gabas ba iyakance garin ba amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin shi'a su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzan Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan shi tun an riga an haife shi tun wajen shekara dubu ɗaya da ta wuce yadda suke cewa to lokacin da aka haife shi to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa to shi ko mai son kawo gyara ne to sai ya ɓuya ya shiga cikin wani sirdaf shi shine kurfi wato rami da ake yi a ƙasa sai a rufe shi sai daidai yar kofar shiga wadda a iya shiga ko a fita idan ana so to ya shiga ciki ya ɓuya a wani gari da ake kira samin ra a ƙasar iraki ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da barna sannan ya fito to a wurin masu wannan aƙidar da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi sai ranan da shi mahadin ya fito sannan za a yi su har sallar jam'i ma duk ba dole bace ba dan ana yi ne bayan imami ma'asumi shi kuma shine imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi sai ranan da ya fito to wannan mahadin su daban shi an ci kenan amma mahadin sunna shine wanda na fara bayyana muku wanda hadisan manzon Allah suka nuna yana cikin zurriyan ahlul bait kuma shi ba ma'sumi bane ba wani dalili na shari'a da yace ma'sumi ne salihin bawa ne adali ne nagartacce ne nagari kuma zai zo ya kawo gyara a wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadin suna can a boye su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaggauta fitowarsa mutane su yawaita barna da haka akwai waɗansu daga cikin su suke kira a yawaita barna dan ko mahadin yayi ma zai fito idan idan aka cika duniyar da barna sai fito idan ba a cikawa ba zai fito ba to kaga wannan jahilci ne ko shakka babu wannan dai shine abin da zan iya faɗa kila in mun samu munasabar magana a ƙara bayani akan shi me hukuncin wanda suke bambanta malamai su ce wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah ne to ta yasa ya gane malamin gwamnati ne wata alama ce aka gani kila yana kare gwamnati ko kuma a gwamnati ta ɗauke shi aiki ko menene wallahu alam wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah me hukuncin su hukuncin su yana wurin Allah shi zai musu hukunci gwargwadon yadda ya dace da irin maganganun su da ayyukan su me hukuncin wanda akwai masallaci a bakin kofar gidansu amma sai ya tsallake shi ya tafi wani wuri nesa su ya je ya sallah idan ya tsallake masallacin dan saboda su masu masallacin ba su iya sallah ba kamar limamin bai iya fatiha ba ko baya cika ruku'i ko baya cika sujada sai ya tsallake wannan masallacin zuwa masallacin da limamin ya iya karatun fatiha yake cika ruku'i yake cika sujada to bai laifi ba haka shine daidai amma idan limamin ya iya karatun qur'ani ya iya ruku'i ya iya sujada amma shine yake tuhumar aqidarsa dan bai dace da aqidarsa ba to wannan abin da ya sunan shi bid'a ba addini ba dan baka cewa baka bin mutum sai in yana bin wata aqida taka ta kai kadai yanzu ko da ahlus sunna waɗanda suka sha bamban da yan bid'a da suke yin bid'o'i a aqidar ahlus sunna ba sa haramta wa ahlus sunna yin sallah a bayan mai bid'a amma abinda suke nuna fifikon sallah shine a bayan wanda yake bin sunnar annabi amma mutum mai bid'a ko fasik idan ka bi shi sallah duk malamai sun yi da sallar ka ta yi waɗanda suka saba akan wannan su ne khawari su kuma sun tafi ne akan asalin su na kafirta wanda yake murtakibul kabira cewa kafiri ne wanda ya sha giya su ce kafiri wanda ya zina su ce kafiri wanda ya kaza kafiri to tunda kafiri ne su ba za su bi shi sallah ba da haka imam bukhari ya kulla babi cikin ingantaccen lissafinsa babin da yake magana akan imamatul fasik da kuma al-maftun al-maftun shine dan bid'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wayyata magana a cikin littattafansa dangane da bayyana halaccin bin mai bid'a sallah idan an ce ja'iz abinda ka iya yi ka iya kin yi amma idan ka ce ba za a bi shi ba ka haramta ki amma ni ban haramta ba amma ina bin ahlus sunna sallah ba laifi ne ba ki? amma in haramta cewa in ka bi dan bid'a sallar ba ta yi ba to wannan kaga na kawo addini kenan sabo me ya nuna in ka bi dan bid'a sallar ba ta yi ba to ballantana wani wanda yake ahlus sunna ne amma kai ka saba malamin sa kan fatawa shikenan sai kafirta ka ya kuma dauka kuma in an bi ka sallar kuma ba ta yi ba to kaga wannan fatawa ce da ba zai iya ciro daga cikin qur'ani ba ko hadisi sai dai daga cikin sa amma a qur'ani ko hadisi dai kan bata da mahalli Allah sa mun gane sai wani wanda yake tambaya akan hadisin da ake cewa idan ka ga mutum yana aikata alkhairi jama'a suna yabansa manzon Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'min eh wannan hadisi ne manzon Allah ya nuna haka yana daga cikin bushara ta gaggawa da mummuni zai samu ya aikata aikin alkhairi mutane kuma su yabe shi akai ba shi yayi aikin da nufin su yabe shi ba su ne suka ga dacewar aikin suka yabe shi amma ba shi ya nemi haka ba wannan bushara ce kyakkyawa kamar da manzon Allah bayyana cikin hadisi kamar yadda na faɗa mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da biyu haka ne ko za mu tashi aya ta ashirin da uku a jiya ubangiji ta ala ya kaddara min in kalli farkon tafsirin in game muka yi jiya ta hanyar gidan talabijin na BRTV to sai na hango wani kuskure da na yi da na tsaya ina kallo na tabbatar kuskure ne amma lokacin da na yi shi ban san na yi kuskuren ba wajen danganta kira'a ta ibn wardan a ja'altum siqayat al wa imaratul masjidil haram wannan ita ce qira'atul jumhur akwai kuma qira'a ta riwayar ibn wardan daga abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani ita ce aja'altum an gane ko suqatal hajji wa amaratal masjid al-haram suqatal hajji wa amaratal masjid al-haram sai na ji baki na ce suqiyatal hajji wannan kuskure ne suqiya kuskure ne amma je da na gadi a talabijin na fara cewa kuskure ne yadda kira'ar take a ja'altum suqatal hajji wa amaratal masjidil harami kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al zalimin suqa sai zanto jam'i ne na asaqi kamar da ake cewa at-tughatu jam'i ne na as al-qudatu jam'i ne na al-qadi to haka as-suqatu as-saqi an gane ko amara ko mun ce jam'i ne na me amir kamar zalama zalim kataba katib ila asiri to wannan yana daga cikin amanar ilimi idan ka gano kuskuren ka ko tuntuban harshen ka dole ka yi wa mutane bayani dan kai ka kubuta a wajen Allah ka sadi na tafiya wanda ya ji na je ya na yau to ya san an samu gyara kenan an samu nasir wal mansukh ina nufin wannan wajibi ne amana ce ta ilimi idan kai kuskure ka faɗa kuma wannan baya rage maka mutunci eh ko ba haka ba to madalla